yau sha takwas ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da shidda ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda miladiya muna cikin tafsiri na suratul baqara yau za mu tashi aya ta arba'in da tara أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم نعم الله تعالى يشكى يشكى بيان منا آه، نئم من دا يوه بني إسرائيل الله يعلمنا منا ya yi wa bani isra'il ni'imomi da yawa irin ni'imomin da ya cancanta su gode ma Allah subhanahu wata'ala sa'annan su bauta mai shi kadai su nisanci saba masa to amma kuma duk wannan ni'imomi da Allah ya yi musu bai sanya sun bi dokokin Allah ba bai sanya sun bauta mai shi kadai ba to Allah sai yana gaya mana irin wa'annan ni'imomi don ya tunatar da su ya dawo da hankulansu zuwa ga ainihin bauta masa sai Allah ke cewa wa izna ku min ali fir'aun ku tuna ya ku bani isra'il lokacin da muka kwace ku daga iyalan fir'auna muna kun su al'azab suna dandana muku suna kallafa muku munanan azaba an gane wani irin munanan azaba kila wani ya ce yana so ya san wani irin mummunan azaba ne ainihin iyalan fir'auna suke ɗanɗana ma bani isra'il tunda allah ta'ala ya jinatar da su wannan abu kenan ya nuna ba ƙaramin azaba ba ne to dole ne mai tambaya ya so ya san wani irin azaba ne wa izna jaina ku min ali fir'aun ku tuna lokacin da muka kwace ku daga iyalan fir'auna ya sumu na kumsu al'azab suna ɗanɗana muku mummunan azaba yi zabbihu na abu aku. mummunan azaban shi ne ne suna yayyanka 'ya'yanku ya kawo shi da siga na mubalaga an gani maimakon ya ce abu na abu kaga idan ya ce yazbahu suna yanka 'ya'yanku to ma'anar sai ce yi zabbihuna yi ma'ana suna yayyankawa kenan ƴaƴanku maza da suka yayyanka ba kaɗan ba ne sun yanka ƴaƴa maza da yawa daga cikin bani isra'ila wa yasta hayuna nisa'akum maimakon a ce wa hayuna banatukum ko ya kamata a ce suna rayar da wato ƴan ƙananan yara mata to amma sai aka ce suna rayar da mata to shin anan ana nufin cewa iyalan fir'auna suna yanka ƙananan yara maza amma suna rayar da manya-manyan mata suna kashe ƙananan yara mata shin haka ake nufi la ba haka ake nufi ba ana nufin suna rayar da ƙananan yara mata har matan masu girma har matan su tashi daga banat su koma nisa iri tubaru ma ta yi kunu yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka yaran ku maza wa ayyuna nisa'akum sannan suna rayar da ainihin matayen ku manya kun fahimci wannan aiki kaga wannan yana daga cikin balaga na alqur'ani nan ana rayar da ƙananan yara mata har yaran su taso su girma babu abin da ya shafi fir'auna da 'ya'ya mata na bani isra'ila shi abin da ya dame shi 'ya'ya maza na bani isra'il saboda yana ganin 'ya'ya mata ba su da tasiri a wajen juyar da mulkinsa wanda ke da tasiri a wajen juyar da mulkinsa su ne 'ya'ya maza an gane a cikin wani tarihi wanda Allah kaɗai ya san ingancinsa an ce wasu bokaye daga cikin bokayen fir'auna sun masa duba da suka yi masa duba sai suka gaya masa cewa lalle za a haifi wani yaro daga cikin bani isra'il wannan yaron da za a haifa zai zama to sababi na ainihin rushewa mulkin fir'auna to tun daga nan sai hankalin fir'auna ya tashi sai fir'auna ya tun da dai za a samu wani yaro ne daga cikin bani isra'il wanda zai zama to sababi na rusa mulki na to kuma gashi ban san gaibi ba to me ya kamata yi abin da ya kamata yi duk wani yaro da aka haifa shi namiji kawai a yanka shi duk wani yaro da aka haifa a yanka aka ce sai Auna ya sanya su wacce ta haihu lallai ta sanar da unguwan zoma ta sanar da unguwan zoma daga cikin kiddawa na misra kabilan Auna. duk wacce ta haihu in ta ɓoye aka ji labari to lallai za a yi mata hukunci in ta haihu a gaya wa unguwan zoma ita unguwan zoma za ta bincika in ɗan namiji ne nan ta ke a miƙa ma ainihin iyalan fir'auna su yanka shi idan iya mace ce a kyale shi idan iya mace ce a kyale ta an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru na jaraba wanda ainihin bani isra'ila suka samu wa izna ku min ali fir'auna yasumunakum su'al azab a lokacin da muka kwace ku daga iyalan fir'auna suna ɗanɗana muku mummunan azaba shin wannan ƙaramin azaba ne a ce mace ta samu juna biyu wata tara tana renon wannan ciki tana renon wannan ciki ta yi amai ta kasa bacci ta yi kaza ta yi kaza ga ciwon ciki ga kaza ga kaza amma kuma bayan ta haifi yaron a gabanta a karbi yaron a yanka baban yana kallo mama tana kallo a yanka shin wannan karamin azaba ne ba karamin azaba ba ne an gani a cikin wannan aya an nuna mana cewa mummunan azaban da ake yi shine mai yanka yara maza kuma yankawa ma da mubalaga ana yayyankawa kenan ba wai karamin yankawa aka yi ba ba karamin barna fir'auna yi wajen yanka yara maza sannan akwai wata aya kuma da take cewa yasumunakum su al'azab wa yuzabbihun wa yuzabbihuna abna'akum an sa wawu wa izna jaynakum min ali Fir'auna. a lokacin da muka cece ku daga iyalan fir'auna yasumunakum su al'azab suna dandana muku an gane suna kallafa muku mummunan azaba wa yuzabbihuna abna'akum sannan kuma suna yanka bi ƴaƴan kenan mummunan azaban daban yanka yaran daban ina ba ta gano wannan mummunan azaban daban yanka yaran daban to wani mummunan azaba ne wannan shine can suratul a suratul qasas inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu da'ifatan minhum yuzabbihu yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum lalle fir'auna ya yi girman kai ya yi dagawa a doron ƙasa inna fir'auna alafin ard waje ala ahala an sai sanya mutanen misira suka zamanto kungiya kungiya ya yi abin da ake kira divide and rule farrik ta sud an gani ka raba kan jama'a don ka samu kai mulki to sai ya yi wannan abu ya rarraba ainihin mutanen misira kashi-kashi an gani ya sani duk yi fatan minhu yana raunana wasu bangare daga cikinsu wasu bangare yana raunana su yana kashe 'ya'yansu maza sa'annan kuma yana dora su cikin mummunan aiki duk wani aikin leburanci da aikin wahala gaba ɗaya yana son yatsu ne bangare kuma na biyu su ne 'yan lele 'yan gata wanda ayyuka manya-manya na gwamnati shine ake ba su an gani ɗaya ɓangaren shi ne ɓangaren a iddawa na misira mutanen fir'auna su ne manya-manyan ma'aikata su ne manya-manyan sojoji su ne manya-manyan 'yan sanda su ne kaza amma laborori masu aikin wahala su ne bani isra'ila an gane wannan ko to haka fir'auna ya raba kawukan ainihin bani isra'ila ya raba su da ainihin kiddawa na misira yana ta sa su miyagun ayyuka duk wani aiki mai wahala duk wani aiki mai hadari sai ya sanya bani isra'il duk wani aiki na gata sai ya sanya wa to wannan da aka ce din nan ya sada iku da ifata minhum wa wannan wa yuzabbihu abna'ahu yana raunana wasu bangare daga ciki sannan kuma yana yanka ƴaƴan wanda raunanawa yake musu shine yana sa su duk wani aikin rauni duk wani aiki wanda zai wahal da su ya rauna raunana su yi kaza yana sa su sannan kuma yana yana yanka 'ya'yansu maza ya rayar da mata an fahimci wannan aiki to kaga wannan ya nuna mana bayan yanka yara maza da yake yi ya zo ya tsakantar da bani isra'il ya daga kiftawa na misira an gane wani ko to shine Allah yake cewa wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai bala'i a cikin wannan akwai jarabawa azimun mai girma min rabbikum daga ubangiji wannan ba karamin jarabawa bane Allah ya yi yanzu wannan aya da Allah yake cewa wa izna jaynakum min ali fir'auna shin yana magana da bani isra'il na wannan zamanin ne ko kakanninsu eh shin lokacin da abin ya faru yahuda wanda suke raye a madina sun san da abu ba sani ba sai dai idan kakannin kakanninsu sun ba su labarin abin da ya faru Allah yana ba da labari ga kakanninsu kagani inda an kashe kakanninsu da waɗannan ba su rayu ba ashe rayuwar kakannin kamar rayuwar waɗannan ne an gane wannan ko saboda haka sai Allah ya ba da wannan labari ba karamin ni'ima bane a cikin wannan akwai jarabawa mai girma daga ubangiji to ya kamata a ce ku bani isra'il kun yi imani da Allah yanda Allah ya kwace ku daga wannan azzalimi dan kama karya fir'auna an gane ko a nan wajen Allah ta'ala ya gaya mana ya kwace mu daga iyalan fir'auna shin ya kwace mu daga fir'auna ne ko daga iyalansa dan anan Allah ya ce iyalan fir'auna kenan banda fir'auna kenan an gani Allah da yi magana kai iyalan fir'auna yana nufin iyalan ne banda fir'auna har da shi duk sanda aka ambaci alin fir'auna, ana nufin har da fir'auna kamar yadda Allah ke cewa inna Allah astafa Adam Adama wa Nuh inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala imrana alal alamin lalle Allah ta'ala ya zaba annabi Adam wa Nuhan da annabi Nuh wa ala Ibrahima da iyalan Ibrahim banda annabi Ibrahim ai da Allah ya ce ala Ibrahim to farkon wanda zai fara shiga shine Ibrahim wa ala Ibrahim da iyalan Imrana shin banda Imrana din farkon wanda zai fara shiga shine Imran din Allah ya zaɓe su alal alamin akan duniya gabaki daya an gane Allah da yake cewa wa ahlakna ala fir'aun mun halaka da iyalan fir'auna shin da fir'auna farkon wanda aka halakar fir'auna sannan sai iyalansa suka shiga ciki ta so da wa isna dena ku min ala fir'aun lokacin da muka cece ku daga iyalan fir'auna ai anan ana nufin daga fir'auna da iyalansa anan in aka ce iyalan fir'auna ga tambaya shin fir'auna yana da ƴaƴa ne fir'auna ya taba haihuwa to me yasa ka ce ala fir'aun qurrata aynin li walad la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada ashe ya nuna mana fir'auna bai taba samu mai ba haihuwa ba fir'auna ba shi da da amma anan sai gashi an ce wa izna jainakum min ali fir'aun su wane ne ali fir'aun idan aka ce iyalan mutum a larabci ne ake nufi aka ce alifir aun ana nufin a qaumihi wa asba'ihi wa ahli ƙaunihi wa asba'ihi wa ahli ana nufin mutanen fir'auna da mabiyansa da mutanen addininsa lokacin da muka kwace ku daga iyalan fir'auna ai daga fadawan fir'auna mabiyansa da kuma masu bin fir'auna a cikin addininsa an gane ko kenan idan aka ce ali ali fulan ana nufin masu bin mutum a cikin addininsa an gane wannan ko to wannan shine abin da ake nufi haka nan aka ce alin rasul allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad su wane ne ali muhammad masu bin annabi muhammad a cikin addininsa magoya bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ne halin rasul an gano wannan ko masu bin addininsa a zamaninsa da sauran zamunna kenan bi hazal ikibar in an ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kenan ya shafi tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau masu bin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan sawa'un suna da dangantaka da annabi ko ba su da dangantaka da shi ba sai mutum yana da dangantaka da annabi yake zaman towa ali muhammad ba babban abin da ke cancantar da mutum ya zama to ali muhammad shine addini in dai addinin ka addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne to kana daga cikin ali muhammad an gane wannan ko ko kana da alaƙa da shi na jini ko ba ka da alaƙa da shi na jini idan mutum yana da alaƙa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma baya cikin addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin ana sa shi daga cikin Ali Muhammad yanzu Abu Lahab da Abu Jahal yana da dangantaka mai ƙarfi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma kafiri ne to shin za a sa daga cikin iyalan annabi muhammad ba za a sa ba ina fatan gane wannan saboda allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin annabi nu alaihi salam da ɗanshi lokacin da allah ya yi alkawarin zai hallakar da ainihin mutanen annabi nu kuma ya umarci annabi nu alaihi salam da cewa lallai annabi nu ya tanaji kwale-kwale ya ɗibi kowane ɓangare daga ciki kowane dangi ya ɗibi maza da mata maza da mata daga ciki sannan ya ɗibi iyalansa a ciki ya sa a ciki illa man baɗa mai alayhi al-qawl ha gane ko to Allah ta'ala ya mai magana annabi nu hankalin shi ya tashi saboda daga cikin daga cikin ainihin daga cikin iyalansa akwai dan shi dan shi kan'ana ya kafa wa addinin annabi nu kai bal ma yana fada da addinin annabi nu a lokacin da annabi nu alaihi salam Allah ya umurce shi yayi wannan jirgin ruwa dan yana daga cikin masu izgiri to bayan annabi nu ya gama yin wannan jirgin ruwan Allah ya saukar da ruwan sai annabi nu ya zo ya samu dan shi yana ce ma dan cewa ya kai dana ka zo ka shiga ciki ka zo ka shiga cikin wannan jirgi domin kada Allah ya halakar da kai yana kuka yana magana da danshi sannan yana roƙon Allah Allah ya taimaka masa kada ya halaka masa da yaro sai soyayya irin na ubantaka sai ya shiga tsakanin annabi nu da danshi sai annabi nu ya fara yin addu'a rabbi innabni min ahli ya ubangiji lalle dana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaq kuma lallai alƙawarin ka gaskiya ne in kai alƙawari zaka ceci dana zaka cika wa anta ahkamul hakimi kuma lallai kai ne mafi hukunci masu hukunci ya Allah ka taimake ni kada ka halakar da dana wani amsa Allah ya ba annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al-jahilin yace ya kai nu lalle dan ka ba bai daga cikin iyalanka ba ba shi daga cikin iyalanka ma cire shi daga ciki me yasa nace ka cire shi shi annabi nu shi ya ce inna buni min ahli shi kuma sai Allah ya ce innahu laysa min ahlik to sai Allah ya gaya ma annabi nu hujjan da yasa aka cire dan shi daga cikin ahlul bait sai ce innahu amalun ghayru salih lalle aikin da danka yayi aiki ne mara kyau ɗanka kafiri ne ɗanka kafiri ne shi kenan zai yi annabin Allah ya haifi kafiri zai yi zai yi annabin Allah ya auri kafira ba zai yi ba ko eh shin annabin nu ya matar shi take musulma ko kafira Ɗan shi ba kan'ana annabin lulfa? wa zaraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kana ta ta ta abdaini min ibadina salihaini fa kana ta huma annabin Allah Allah ya jarabe da annabawa Allah ya jarabe su da mata kafirai annabawa Allah ya da ƴaƴa kafirai wasu annabawa har iyayensu ba ko menene أقابنا هل كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه اسألوا لقومهم فإذا كنت سمت عن نفسه أن النبي إبراهيم ليسوا أنت ليسوا بابنك أبا لقومه بابنك سبنا وإذ قال إبراهيم لأبيه آذرة أكدت كذا أصناما آلهة أنا إذ قال لأبيه wa qawlihi ma za ta abudun qalu na abudu asnaman fa nazallu laha akidin to kan annabi ibrahim gashi nan Allah ya jarabe shi da mahaifi mahaifin ba musulmi bane shi annabi Allah ya jarabe shi da mata ba musulma ba annabi da mata da ɗa ba musulmai ba ina fatan gano wannan a nan wajen za ce wa'annan annaba ba su iya tarbiyya ba ne zai iya yiwuwa kana kokari wajen tarbiyya sai Allah ya jarbe ka dan wata hikima tashi wanda shi yafi kowa sanin kayan shi an gane wannan ko to saboda haka wato kada ka yi mamaki dan an jarba annabi nuhu da da wanda yake kafiri shine Allah ya ce maka innahu laysa min ahli innahu amalun ghayr salih lalle shi ba shi daga cikin iyalanka lalle fa aikin da ya aikata aikin kafirci ne ba aiki mai kyau bane fala tas'al li ma laysa laka bihi ilm daga yau kada ƙara mu irin wannan tambaya ya kai daga yau ɗanka kafiri ne ka bai shigo musulunci ba amma kana cewa wa'in cece shi to idan na cece shi ‘ya'yan sauran mutane kafirai ba hmm? an gani falatas aljima laisa laka bin ilm kada ka ƙara tambaya na abin da bai dace ba shine wannan maganar shine ma'ana fala tas'al ni ma laysa laka ilm kada ka ƙara tambaya na abin da bai dace ba saboda ni inni a'izuka an takuna min al-jahilin lalle ina maka wa'azi ya kai kada ka zamanto daga cikin jahilai an gane Allah ya ma annabi nuhu wa'azi kuma ya masa fada akan wannan an gane to kaga shi kenan idan ka haifi da dan nan katsanka ne amma dan nan bai bi addinin ka ba shin ana sanya dan nan daga cikin ahlul bait ba a sanya ɗan nan daga cikin ahalul bai an gane wannan ko yawwa kuma Allah ta'ala da yake nuna mana cewa ya halakar da fir'auna da mabiyansa Allah bai kira mabiyansa ala fir'aun annaru yuraduna alaiha guduwa wa ashiya wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda ashadda al'azab wuta ne wanda yuraduna alaiha ana bujiro da su zuwa gare ka guduwa washiya safa da maraice ana bujiro da mabiya fir'auna da fir'auna da mabiyansa ana bujiro da su zuwa ga wuta safa da maraice kuma wa yau mata sa kuma ranar da kiyama za ta tsayu za a ce adkhilu ala fir'auna ashadda azab za a ce ku shigar da iyalan fir'auna mafi tsananin azaba an gane ku shigar da iyalan fir'auna aka ce banda fir'auna to me yasa aka kira su iyalan fir'auna alhali da taba haihuwa ba saboda mabiya fir'auna ne masu goyon bayan fir'auna ne akan barnan shi saka masu goyon bayan mutum wajen alkhairi ko sharri ana kiransu ahlul ahlul mutum an gane wannan ko ko wannan shine abin da Allah ya faɗa an gane ko ai alu alu dini saboda auna ba shi da ɗa ba shi da siya ba shi da uba ba shi da ba shi da ɗan'uwan baba ba shi da ɗan'uwa ba shi da dangi an gani ko babu wani saɓani cewa lalle duk mutumin da bai yi imani ba bai ta Allah ba to ba a kiran shi Ali Muhammad ko da ya kasance dangin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam saboda haka Abu Lahab da Abu Jahal kamar yadda na faɗa ba a su ali muhammad an gano wani ku duk da cewa su da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai dangantaka mai karfi an gano wannan ku ya zo cikin sahih muslim an amru bin al-as radiyallahu anhu yake naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a bayyane ba wai a koyi ba ya fito karo karo yayi magana yana cewa ala inna ala abi yani yani fulana laisu min auliyai inna ma waliyallah wa salihul mu'minin yace ku saurara lallai wato ƙuri'an kaza bani fulan an gane su din nan ba su daga cikin waliyai na ba su daga cikin na kawai lallai waliyai na su ne Allah da kuma muminai masu kirki an gani. wali inna ma waliyallah wa salihul mu'minin waliyena sune Allah mutane na sune Allah an wato ah, wato waliyena masoya na sune Allah da mu'minai na kwarai an gani wani mawaki yana cewa alun nabi umu adba'u millati ala shari'ati min arabin wa min ajami ko min urbin wa min ujumi law lam yakun aluhu illa qarabatuhu sallal musalli ala saji adila hadi yace alun nabi iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam umu adba'u millati sune mabiya addinin sa ala akan shari'a min urbin wa min uzmi daga cikin larabawa da ajamawa kenan ba sai lalle larabawa ake samun alun nabi ba masu bin addinin manzon Allah daga cikin larabawa da ajamawa sai ke cewa laulam yakun aluhu illa qarabatu da a ce mutanen gidan annabi babu wasu sai danginsa a ce danginsa ne kawai ahlul bai to sallar musalli ala tsagi a jila hari da mai yin salati in zai yi salati da zai yi salati ga mai dagawa a bila hab da an ka ce allahumma masalli ala muhammad wa ala ali muhammad da abu lahabi ya shiga tunda kai kana da fahimtar cewa wato ina ce ali muhammad ana nufin kawai danginsa ne kawai yana ko da kafirai ne a inda ya kafirai ne ba a sa su daga ciki suna fatan gano wannan Yana karkashin wannan a idan idan mutum yi salati ga annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad su wane ne ake nufi da ali muhammadin nan an gari akwai masu cewa in ka ce ali Muhammad kana nufin matansa da zuri'ansa da kuma sauran muminai gaba daya matansa da zuri'ansa da sauran muminai an gani to in kai salati ga muhammad akwai masu fahimtar kuma cewa idan an ce ali muhammad ana nufin azwajuhu wa zuriyatuhu ka khasa allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ana nufin matan annabi da zuri'ansa banda sauran muminai sannan akwai kuma masu wannan fahimta sun dogara da hadisi na abi humaid a said radiyallahu an annahum qalu sun ce ya rasulullah kaifa nusalli alayka ya rasulullah Allah ya ce mu yi maka salati ya ya za mu yi salati a gare ka ana sai annabi ya ce kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala azuwa azwajihi wa zuriyatihi kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala azuwa azwajihi wa zuriyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid kace wannan hadisi ya nuna in an ce ali muhammad ana nufin matayensa ne da zuri'arsa ya Allah ka yi salati ga Muhammad da matayensa da zuri'ansa kamar yadda ka yi salati ga iyalan Ibrahim sannan ka yi albarka ga muhammad da matayensa da zuri'arsa kaga su wane ne ahlul bai matayensa da zuri'arsa kamar yadda ka yi albarka ga iyalan ibrahim innaka hamidu majid wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi an gane ku wasu bangare suka ce daga cikin mabuta ilimi al'ahal din nan an san su su iyalai amma al ana nufin mabiya amma maganan farko shi ya fi inganci cewa idan an ce ali muhammad masu binsa a cikin addini su shi'a suna da fahimta in an ce ali muhammad ana nufin kawai wato su ne fatima da hassan da husaini fatima da hassan da husaini su kaɗai ne kawai halin bai an gani to sai a tambayi shi'a a ina kuka samu hadisi da ya nuna cewa ahalin bai su ne fadima da hassan da Hussaini kawai ku kawo hadisin babu wani hadisi ta kusa ko ta nesa da ya goyi bayan wannan ra'ayi na cewa idan an ce ali muhammad ana nufin fadima da hassan da Hussaini, akwai hadisi babu to amma fatima da hassan da Hussaini suna daga cikin ahalin bai ko ba ta ciki shin sun yi imani ko ba su yi imani ba dama babban abin da ake duba wajen al shine imani da addini to tun da sun yi imani suna cikin ahlul bai to ƙarƙashin wannan bayani kenan ahlul bai kalma ne mai faɗi za a iya kasa ahlul bai kala biyu akwai ahlul bai am akwai ahlul bai kas ahlul bai am dukan muminai duka muminai gaba ɗaya su ne su bai ne tunda sun yi imani da manzon Allah akan addininsa su kuma ahlul bait khas su ne muminai kuma dangin manzon Allah sun hada abubuwa guda biyu ga sunan suna da alaka da manzo sannan kuma ga imani an gane to mutumin da ya hada wannan darajar shi ya fi na ahlul bait al'am na fatan gane wannan yanzu ba za ka hada darajar musulmi ba da ainihin Hassan da Hussein ba za ka haɗa darajar musulmi da sahabbai ba kaga sahabban manzon Allah sun yi imani da manzon Allah sannan kuma wasu daga cikin suna kusa da shi saboda haka ahlul bayt sun kasu kashi kashi an gane akwai hadisin Zaid bin Arqam radiyallahu anhu wanda aka aka ce masa lalle kai Zaidu ka gamu da alkhairi mai yawa ka yi yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka yi karatu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi kaza ka yi kaza kai lalle kai ya kai zaidu ka gamu da alkhairi mai yawa to daga cikin kace to suna so dan Allah ya dan ba su wani hadisi daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaid bin arqam ke gaya musu cewa gaskiya yanzu ya riga ya tsufa kashin shi ya riga ya yi rauni kuma ya manta da da yawa daga cikin abin da ya haddace amma zai dan ba su abin da bai manta ba sauran abin da ya manta kar su zarge shi shine yake ba su labari cewa ainihin wata rana suna tsaye a wajen wani rafi ana kiran shi kum kadir kum shine manzon Allah ya tara sahabbansa yake magana innama ana basharun mislukum yushiku an ya atiya rasul rabbi fa ujib cewa lalle ni mutum ya fa misalin ku wajen halitta ba wajen daraja ba a wajen daraja na muku firtinkau kuma wani manzo daga cikin ubangijinku ya kusan zuwa in amsa kiransa wani manzo daga cikin daga ubangijinku ya kusan zuwa in yi ne in amsa kira yana nufin malakul maut ya kusan zuwa ya dauki raina in amsa kira wa ana tariqun fikum takalai ni zan bari a cikin ku nauyi guda biyu sai ce awwalu kuma kitabullah na farko daga cikin su littafin Allah sannan na biyu sai ce ayyawa awwalu kuma kitabullah sai ce fihi alhuda wan nur na farko daga cikin littafin Allah a cikin littafin Allah akwai shari'a da haske fa hadda ala kitabillah wa ragaba fi sai ya kwadaitar akan littafin Allah ya ƙara kwaɗaitarwa sannan zai ce wa ahalu baiti ku zakiru kuma lahafi ahalu baiti sai ce da mutanen gidana ina kwaɗaitar da ku Allah game da mutanen gidana ku shi ne sai sahabin ka ya rasu zuwa ne ne mutanen gidanka shin ba matan ba ne mutanen gidanka sai ce mata na suna daga cikin mutanen gidana sai ce sai dai mutanen gidana su ne wanda aka haramta musu cin sadaka bayana aka ce yi su ce alu ali alu akil alu jafar alu abbas su ne iyalan aliyu iyalan akilu iyalan jafar da iyalan abbas wa'annan su ne ahalul bai da ake magana kaga an tambaye shi matan ka ba su daga ba su bane ahalul ya yace mata na suna daga cikin ahalul bai amma ahalul bai da ake nufi a nan wajen wanda aka haramta musu cin sadaka bayana su wane ne sai ce alu ali alu aqil alu jafar alu abbas kaga wa'annan su ne ahlul bait a wajen ahlus sunna wal jama'a amma a wajen shi'a fa in shi'a sun cire matan manzon Allah daga cikin ahlul bait in shi'a sun ce matan annabi ba su cikin ahlul bait in za a yi maganar iyalanka sai aka cire matanka yaya ana maganin iyalanka sai aka cire matanka in shi a sun ce matan annabi ba sa cikin ahlul bait ahlul bait su ne an fadima kawai an fadima wato hassan da husaini da ƴaƴansu su ne ahlul bait amma duk wanda ba su ba ba ahlul bait bane shin yan shi'a suna da hujja a cikin qur'ani ko a cikin hadisi ba su da shi idan muka duba cikin alqur'ani za mu ga Allah ta'ala ya yi maganan ahalu da yawa su wane ne ahalul bai Allah a cikin alkur'ani yana cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna ya kuma tan annabi ku ba kamar sauran mata bane kun kun ji tsoron Allah fala tazana bil qawl kada ku ringa luguiguita magana in kuna magana da sauran mutane fa yaqma allazi fi qalbihi marad sai wannan wanda a cikin zuciyar shi akwai akwai ciwo sai ya yi sha'awan idan kuna magana kuna karya murya sai wannan wanda a zuciyar shi akwai ciwo sai ya yi sha'awan wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana magana mai kyau magana da ya dace da shari'a wa karna fi biyutikunna ya kuma ta annabi ku tabbata a cikin gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kada ku ringa fita fitan tsaraici irin fitan tsaraici na jahiliyan farko kan ku yi haka sai Allah ya ce wa kimna salata ku tsai da sallah wa atina zakata ku ba da zakaya kuma ta annabi wa atina Allah wa rasula ku yi da'a ga Allah da manzansa me yasa aka ce ku yi wannan sai Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijza ahlal bayt abinda Allah yake nufi da yace wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula dalilin da yasa ya umurce ku da wannan saboda inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijza ahlal bayt kawai abinda Allah yake nufi da wannan yana so ya tafiye muku da datti ne ya ku mutanen babban gida an gane su wane ne ahlul bayt a nan wajen matayensa wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula ku tsayi da sallah ku ba da zakka ku yi da'a ga Allah da manzansa me ya sanya Allah ya ba ku wa'annan umarnin saboda inna ma yuridu ba li yuzhiba ankum rijsa ahli al-bayt abinda Allah yake nufi shine ya tafiye muku da datti shi yasa yace ku tsayi da sallah yace ku ba da zakka in kun yi sallah sallah yana tafiyar da datti kuma ya tafiyar da datti inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kaga shi in an ce ku yi sallah in ku yi sallah sallah yana tafiyar da datti zakafa khudh min amwalihim sadaqa tudayyiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim shin zakka yana tafiyar da datti ko bai wa to da'a ga Allah da manzo idan mutum yayi da'a ga Allah da manzo gaba daya me zai rage masa kaga zai tafiyar masa da me to menene dalilin mai hikimar da zai sa Allah ya ce ku tsaye sallah ku ba da zakka ku yi da'a ga Allah da manzo saboda inna ma yuridu Allahu li an ankum rijza ahlal bayt abinda Allah yake nufi da yasa yake ku yi wannan yana so ne ya tafiye muku da datti ya ku mutanen gidan manzon Allah kaga sai ya kira matan annabi mutanen gidansa an gani sai shi'a suka yi shi shi'a suka yi suka ce wannan aya mun ja layi a wannan ayan wannan ayan ya fito fili ayan nan ya nuna mana karara cewa matayen annabi ba ahlul baiti bane menene hujjar mu da yasa muka ce matan annabi ba ahlul baiti bane in shi'a suka ce Allah ya fara magana a cikin ayan ya nisa annabi baka Allah yake ba yace lastunna ka ahli minan nisa ya kuma ta annabi lastunna sai ya amfani da nunin niswa ko a lokacin da yake magana da mata sai ya amfani da mai lastunna ka ahadin mai bai ce lastun ba lastunna ya ku mata annabi ku ba kamar sauran mata ba ne. bane in taqaitunna bai ce in taqaitun ba fala da ana bilkaul. bai ce falasak da u bilkaul ba kada ku ringa ta magana fa yatma allazi fi qalbihi mardu wa kulna bai ce ku faɗa bai ce wa ƙulu ba wa ƙarna fi biyu tukunna bai ce ba bai ce wa kumene ba Kada bai ce ku tabbata kuma za a cikin gidajen ku ba wala wala tabarrajna bai ce wala tabarraju ba an gane ko wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kada ku ringa fitan tsaraici irin fitan tsaraici na jahiliyan farko sai ce wa aqimna salata bai ce wa aqimu salata ba wa atina zakata bai ce wa atu zakata ba wa atina Allah wa rasula bai ce wa atiu Allah wa rasula ba can da yazo sai ce me inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum kaga can yana magana an kunna an kunna an kunna an kunna nan da yazo sai ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum abinda Allah yake nufi yana so ya tafiyar gare ku na ana maganar maza ne ko mata eh an kun maza amma can fa baya maza ake nufi sai shi aka ce an gama magana kan matan annabi a can baya yanzu ana maganan ahlul baiti ne sai aka yi magana da jamirin maza haka matayen annabi ba su daga cikin ahlul bait da wannan aya ko ba lura ba inda suna cikin ahlul bai zai ce ne inna ma yuridu Allahu li yuzhiba an kunna sai ce an kun ashe ba su ake nufi ba an gani? sai ahlul sunna suka ce yan shi'a suna da karancin lura da alkur'ani an gani dama can ana zargin shi'a da rashin yarda da alkur'ani shi yasa ba sa tsayawa su karanci alkur'ani da kyau su ka usulubin alkur'ani shin uslubin alkur'ani idan ya ambaci ahalu shin yana amfani da wani zamiri ne uslubin qur'ani in ya amfani da ahalu yana amfani da wani zamiri ne wa harramna alayhi almaradi min qabl faqal bi faqalat hal adullukum ala ahli baytin yaqulunahu lakum wa hum lahum nasihun Allah ya ce mun haramta ma annabi Musa duk masu shayarwa duk masu shayarwa da aka zo don su shayar da annabi Musa mun haramta mai yaƙi shan nonin su faƙalat sai ƴar uwar annabi Musa ta zo wajen gidan Fir'auna take cewa hal adullukum ala ahli baitin yaqulunahu lakum hal adullukum ala ahli baitin yaqulunahu lakum shin ba kwa so in nuna muku mutanen gida ya hu. ba ce ya hu ba ya na sai aka yi amfani da wawul jama'a na maza hal adullukum ala ahli baitin hu lakum wa hum ba ce wa hunna ba wa hum lahu nasihun nahu ila ummi wane ne ahlul baitin mamashi sai kuma gashi an yi amfani da damirin hum an yi amfani da wawul jama'a to anan ma mamar shi ba ahalul baiti ba ce sannan matan annabi ibrahim alaihi salam tana cikin gida sai ta ji Allah yana magana Allah ya turo mala'ika jibril ana yi ma annabi ibrahim al-bishara zai samu ɗa bayan ya riga ya tsufa an gano wannan ko shi kuma annabi ibrahim na cewa yaya za a yi iri na na tsufa haka in samu ɗa ya sai ita mata annabi ibrahim sai ta ji mala'ika yana gaya ma annabi ibrahim cewa ba a cikin wannan hali da na tsufa wanda ƙashinka ya yi rauni mataka za ta haihu shi ne sai ita saratu ce cewa ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa haza ba ali shekha inna haza la shay'un ajib tace ya kai tona zai yi in haihu ina tsohuwa tukub ga mijina nan ya riga ya zama to tsoho wanda bai yiwa ma kaza da sauransu lalle wannan abun mamaki ne kwarai da gaske inna haza la shay'un ajib ko to mai mala'ika ya ce mata ala sai ce a ta'ajabi na min amrillah shin ya ke sararsu kina mamakin al'amarin Allah ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahaman Allah da albarkar shi ya tabbata alaikum gare ku ya ku mutanen babban gida kaga da ya amfani da ahlal bait wanda damiri ya amfani da shi kum bai ce alaikum na ba duk da yana magana da ita ne a wannan lokacin wahal ataka hadisu musa izra'a naran faqala li ahlihim qusu inni Anas naran shin labarin annabi musa bai zo muku ba lokacin da ya ga wuta sai ce wa iyalinsa wace ce iyalinsa a nan matan shi kuma sai ce mata mai bai ce mata ku si ba wa kala li ku zu inni anastu nara sai ce wa iyalinsa ku jira lalle na ga wuta to kaga duk nan wajen an yi wa shi'a rad mai karfin gaske wannan ayar da Allah ya zo ya faɗa yana magana ya ya nisa annabi sunna ka ahad min nisa in sunna fala ana bil qawl can kuma sai Allah ya ce a wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula sai ce inna ma yuridu Allah li an kubul rijsa bai ce an kunna ba dama usulubul qur'ani ne in ya ambaci ahlul bait yana amfani da damirin maza ne to menene hikiman da yasa yake amfani da damirin maza saboda a shigar da maza da mata daga cikin ahlul bai matan annabi su ake nufi a nan amma sauran ahlul bai an shigar da su wannan haya dai ta sauka ne ga matan annabi amma duk sauran ahlul bai din su Hassan da Hussein da su faɗi duk sun shiga ciki shi yasa aka yi amfani da wannan wannan ankum a nuna ba matan annabi ne kadai mutanen gidansa ba matan annabi ahlul su ne sa'annan sauran su ma ahalul baiti ne yanar ƙarƙashin wannan ahalul baiti sun kasu kashi na biyu akwai ahalul baiti am duka musulmi akwai kebantattun ahalul baiti su ne su Faɗi masu Hassan da Husaini sannan sai ne matan manzo sallallahu alaihi wa sallam ali aliyu ali akilu ali jafar ali abbas sun shiga an gane wannan ku to bayani ne mai tsawo wannan kaɗan ne daga cikin shubuhan shi'a dangane da kokarin fitar da matan annabi daga cikin ahalin bai amma cikin iko Allah malaman suna ba su yi kasa a gwiwa ba wajen ɗauko wa'annan shubuhohi na shiya suna warga shi an gani to za mu tsaya a nan dan abin da ya samu a yi haƙuri da shi insha Allah a nan gaba in Allah ya ba mu iko za mu ƙara buɗawa fiye da wannan Allahu a'lam hmm. na'am wannan zikirul khas bada al'am kaman tana tana zalul mala'ikatu wa ruhu fiha mala'ika jibril yana cikin ruhu mala'iku suna sassokowa da ruhi a wannan dare na lailatul qadr kaga mala'iku suna sassokowa da ruhi shin ruhi dai cikin mala'iku ana kiran wannan zikirul khas ba'da al-am ta'ziman li sha'anil khas ya Allah kai salati ga Muhammad da iyalansa da kuma sahabbansa kaga nan ce da iyalansa zai shafi ahlul bait am da kuma khas sahabihi wato ahlul bait wanda suke sun yi imani sun sun rayu da shi sannan sun haɗu da shi kuma yau sun yi imani da shi ina fatan gano wannan su ma sun shiga ciki a nan wajen eh Thank you. cewa mai ba wai zai iya aure ba ya aura sai ya samu jarabawa ya za a yana sane ya aura ya aura ya samu jarabawa an gano wannan ku kuma su a nasu shari'a mutum yana iya zama da ainihin mace kafira amma mu a shari'a mu wala tumsiku bi ismabil kawace. an hana musulmi ya yi riko da igiyar mace kafira sai dai wanda shari'a ya ware shi ne ahlul kitab kawai mutum yana iya zama da mace ahlul kitab tana cikin addinin sa shi yana cikin nashi amma in ba ahlul kitab ba mace mai tsafi mace mai shirka mace kafira wacce ba ta cikin addini na kirista ko addinin yahudanci haramun ne mutum ya rike igiyan aurenta in ta tsaya cikin addininta na kafirci to kai tsaye kawai auren ya riga ya rushe eh annabi zai iya auren ahli kitabi kamar yaya musulmi zai iya auren ahli kitabi duk wani musulmi zai iya auren ahli kitabi yaya duk wani musulmi zai iya auren ahli kitabi al-yawma uhilla lakum at-tayyibat amma shi annabi annabin mu ai an ce ne la yahillu laka nisa min ba'd matan da ya riga ya aura sun isa haka wala an tabaddala bihinna min azwaji kada annabi bai da iko ma ya ƙara ya saki wannan ya musanya da wannan walau a'jabaka husnuhunna ko da kyawun ya baka sha'awa illa ma malakar yaminu ashe manzo Allah tun a zamanin shi arga an mai iyaka matan shi din nan da ya riga ya aura su kenan to tambayar da kai cewa zai iya auren ahal kitab to zai musanya su da wayannan matayen ne duk ma duk musulmi ya halatta ya aure ahal kitab duk musulmi kai ma kana so zaka iya an gano wannan ku to amma ba dole bane ya halatta ne ya halatta ba lada ba zunubi in mutum ya san cewa zai iya tsayawa ya yi tarbiyyar 'ya'yan shi da kyau ba zai zo ya saki tarbiyya a hannun mata ba har ya zamanto ka aure ta ta zo ta haifi yara tarbiyya da hannunta ta juya ma da yaranka ko kuma ya zamanto baka da dangi masu ƙarfi in ka rasu a hankali ta rubi yaranka ta mai da su kiristoci amma ya zamanto kai din nan kana da ƙarfi wajen tarbiyya kana da kuma dangi masu ƙarfi wanda ba za su yarda ainihin yaranka in kara su su rikide ba za ka iya aure ba wanda ya hana ka na wa alaikum salam wani yana yin tambaya wai shin zai iya yin karatu a wajen malamin bidi'a wai ba karatun aƙida ba karatu na na fito ko luga to malamin biri'a ya kaskashi biyu akwai malamin bid'a da'iya ila bid'ati akwai malamin biri'a kawai wanda shi ba ni baki ne baka fassara shi babu ruwan shi kawai shi abinda aka rubuta ne kawai zai fassara ka ja baki ya fassara shi ba ruwan shi ya kira ka zuwa ga aƙidan shi an fahimci wannan ko akwai kuma malamin a wanda yana kokarin duk sanda ya samu dama zai zai zai zakulo da maganar da zai tura ka zuwa ga gidan shi to wannan kaulan wahidan malamin bid'a bai kira zuwa ga bid'an shi haramun ne mutum ya karanci ko da lugar larabci ne a wajen shi domin yana iya batar da kai ko a lugar din ne yanzu ka zo ka yi karatu wajen zama shari zama shari ya rubuta littafin tafsiri sai manyan malamai suke ganowa cewa ma akwai mummunan akida cikin shi wannan tafsirin kashaf ya yi shi ne akan akidar mutazilanci kuma ya tattara luga akwai balaga da luga a ciki kusan babu wani tafsiri da malamai ke ji da shi wajen luga kamar littafin shi har malaman sunna suna fa'idantuwa da shi amma malamai suka ce fa in za ka karanta littafin in kai ɗalibi ne wanda ba ka yi ƙarfi wajen aƙida ba ka shaida ka da littafin gaban za ka iya zuwa daga karatun ka ne ka zama to ba mutu zili baka sani ba an gano wannan hanyar to idan malami mai kira ne zuwa ga bid'a shi yana iya tura ka zuwa ga a ta hanyar karatun loga kawai daga karatun hau da Sarku sai mai da kai nan dariƙa ya mai da kai ba ash'ari ya mai da kai dan shi'a ya mai da kai kaza an gane ko to irin wannan kaulan wahidan bai halarta kai karatu a wajen kowane irin karatu amma in ya zama to baya kira zuwa ga bid'ansa kuma a cikin garin ka bincika ka bincika babu wani malamin da zai karantar da kai fiqh sai wancan malamin mai bani bakin baka fassara sai ka je kai manage shi tunda babu ruwan shi da kiranta zuwa ga aqidar shi yana gamawa zai dauki tarbiyya ci gaba da zikiri ba abin da ya shafe shi da kai in za ka yi zikiri zo ka yi ba za ka yi maka ba ka. to irin wayannan yan dariƙan da kawai za su karantar da kai ne su ba ruwansu da da'awa in babu malamin sunna a gari to da ka zauna cikin jahilci gara kai yi shi amma in akwai malaman sunna to ba a bukatan shi komai ka ɗauki original ka bar jagu ina fatan gane wannan Allahu a'lam wa alaikum assalam bala wa ala zalika min ash-shahidin ala zalika akwai shi a rubuce ne ake magana yana nan a rubuta, amma isnadin shi da ake magana ingancinsa bai tabbata ba na kusan gane na wai ya halatta dan bid'a mai kira zuwa ga bid'a a yi mashi addu'a in ya rasu in dai yana kira zuwa ga bid'a kuma bid'an nan mukaffira ce don bid'a makala biyu akwai bid'a da ta fitar da shi daga musulunci kace bid'a mukaffira akwai bid'a da ba ta fitar da shi daga musulunci ba in ta fitar da shi daga musulunci to baya halatta a yi masa addu'a saboda ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba baya dacewa ga annabi da wanda suka yi imani su nemi gafara ga mushriki ko da dan uwansa ne na kusa an gani amma in ya zama to an shi ba ta kai shi zuwa kabirci ba za ka iya masa addu'a amma ba wai a wajen karatu a wajen karatu ka ce mu daga hannu za mu yi mawa addu'a in kai sallah ya Allah gafarta mu wani ba sai ka zo kana tallan shi a masallaci ba ka fito din nan cikin masallaci kana tallan malam wani ya rasu mai mai addu'a a'a babu wanda yake ka zo kana matsayin ka na malamin addini ka zo kana tallan wani dan bir'a ya rasu a yi masa addu'a a'a amma fa za ka iya masa addu'a Allah ya gafarta mai tun da dai bid'a shi bai kai kafirci ba in ka yi sallah ka sa godiya ka daga cikin addu'o'in ka ya Allah malam wani ya rasu Allah ya gafarta mai wannan la ba ana iya yin addu'a ga dan bid'a Allah ya gafarta masa in bai kafirta ba kuma in musamman kuma in da'iya ne shi ko da bai kafirta ba amma yana kira zuwa ga bid'a baya halarta ka zo kan mumbari ko wajen wa'azi kana kama sunan shi Allah ya gafarta mishi an gane Allahu a'lam wa alaikum salam Allah ta'ala Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya kawo yadda za a yi an ce ga yaran ba kuma da yake yawan zama a nan eh, da asuba yana yawan zama a nan yana zuwa ma da magariba da shaƙi eh, ina ke zama a nan a can eh su da su aron magura biyu eh, eh. saboda haka shi ma bai da lafiya shi yana gida yanzu a kwance aka ci shi yana gida a kwance shi a rama ana kara mishi ruwa to muna so an gama karatu za mu je mu duba shi sai shi yana kusa insha Allah Allah shi taimake mu duk wanda ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya wanda suke cikin matsala Allah ta'ala ya faranye musu matsala din Allah ya faranye musu matsala duk wanda suke da bukata na alkhairi Allah ya biya musu bukata Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya shirye mu ya shirye shi wa gabanin mu gabaki daya Allah ya sanya musu tausayin al'umma subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.